Tabbas saura kiras alkiyama ta tashi domin kullum alamomin tashin alƙiyama ɗin ƙara karatuwa suke ƙara bayyanuwa suke yi. Mafi yawan alamomi masu hatsari waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna ta bayyanuwa a wannan zamanin namu musamman abin da ya shafi yawan zub da jina ne kashe-kashe ba tare da wani dalili ba yawaitar zinace-zinace nisan mutane daga addinin Allah jarabar san duniya A kullum in gari ya waye ka dinga jin rahotanni kala-kala akan miyagun ayyuka da suke ta faruwa. Idan ana maganar tsaro da ɗaukar matakai da tattali babu shakka ƙasar Amurka za a iya cewa ita ce ƙasa ta farko da ta fi kowace ƙasa tsananta matakan tsaro. Amma tare da haka ita kanta ƙasar Amurka ba ta tsira ba daga wasu hare-hare masu tada hankali. A wasu lokuta da yawa akan ji labaran kisan kai da ayyukan ta'addanci da zalunci da zub da jina ne suna wakana a ƙasar amurka da wasu ƙasashe na turai waɗanda suka fice wajen samar da zaman lafiya ga 'yan ƙasa rahotanni sun tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga a ƙasar amurka sun kai hari wani kulob a daidai lokacin da mutane suke sheƙi ayawa suna holewa da rairaye da kaɗe-kaɗe kawai sai ji suka yi waɗannan mutane sun buɗe musu wuta a inda waɗannan mutane uku suka kashe mutum biyu tare da raunata kimanin mutum ashirin wannan hari na kisan gilla ya faru ne a garin miami da ke jihar florida da ke ƙasar amurka to a nan kuma ƙasar mu najeriya wani rahoto ne ya fito da zafi-zafinsa kamar yadda jaridar legit ta rawaito cewa 'yan bindiga sun sace ɗalibai 200 a makarantar islamiyya a neja jaridar ta ruwaito cewa akalla ɗalibai 200 ne 'yan bindiga suka sace yayin harin da suka kai garin tagina a karamar hukumar rafi na jihar neja to fa 'yan uwa sace ɗalibai ɗaya ne daga cikin manyan abubuwan da suke tayar da hankalin hukuma muna zuba ido mu gani wani irin tada hankali hukuma za ta yi haka al'ummar ƙasa game da sace waɗannan ɗaliban Idan ba manta ba kwana-kwanan nan aka sace ɗaliban jami'ar Greenfield da ke jihar Kaduna. Wannan ya biyo bayan sace ɗaliban makarantar kankara da kuma wasu ɗaliban da ya a wasu guraren. Amma kuma waɗannan biyun su suka fi shahara ɗaliban makarantar kankara da kuma ɗaliban jami'ar Greenfield. Babu shakka sace ɗaliban waɗancan makarantu guda biyu ya ja hankalin al'umma sosai kuma ya haifar da kace na ce an yi musayar yawo an tattauna haka alƙalimma sun gudana a yanar gizo da kan takamai. Menene ya ja hankalin hukumomin ƙasar nan da sauran al'ummar ƙasa game da sace ɗaliban jami'ar Greenfield da ɗaliban makarantar ƙanƙara? Shin saboda kasancewarsu makarantun boko? Ko ku a'a saboda kasancewar ɗaliban makarantar da aka sace ɗalibai ne da adadinsa yana da yawa. Muna jira mu ji mai mahukuntanmu da sauran al'umma za su faɗa game da sace wannan ɗalibai sannan muna jira mu ga wani irin mataki gwamnati za ta ɗauka domin kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar islamiyya da aka sace. Hakikanin gaskiya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shine bai sani ba. Sace ɗalibai wata manufa ce ta karya ilimi a arewacin Najeriya so ake a jefa razani a zuciyar ɗaliban da iyayensu daga nan sai su je sun tsani karatun. Ko ko kuma su yi karatun amma ba a natsa ba wannan kuma wani salo ne wanda wasu makiya zaman lafiyar arewacin najeriya suka ƙirƙiro